ebe ɓata ji tabbata ya Allah a salatu ya ce ci biya min cilu tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na safo gogu bayan zulqa'da 1435 kalenda Hijiriya na ajin daidai bai tafa yi September 2014 ya kalenda miladiya yawa gan igba katon littafiya manzumatun fisairi ilallahi wa daril akhira ya sheikh abdurrahman ibn nasir asadi rahimahullahu ta'ala ya bukata da tabbata ya allahu ya jiyan gwayoyi mai wata ya makuyi mai baga fara biyu ya babe ce ci ungwayo ta daga shari'a ta cin ibo bai jejjejin ya tun yi zana ce ci ga wuba na zandoro yunwa zana maga gina zandoro wuba wunga da ce ci bana ijirka da zai zaji buta bi gaske na sai Allah bauja da na gafu na. imajirike da ne muhammadu wuce ya ce ci yau ya ce ci muyo na zuma ya ci gaga nana matuyo yo eniyo na wani ya za kwadari ya tiye ibada jin ya tsoye ciyo ya zude boye ya tsoye ya zudu ba kuma ya lami to ya egboro na lolo miya aljanna na aga yi littafi na ga manzo matu sayri ilallahi wa daril manna man na kauna ngai man wunci ko man ya fiki ko man usulun ci ko man tafsiri a shekul allama abdurrahman ibn nasir a sa'adi rahimahullahu ta'ala kakuna man kalita fi na eh, zonin wani tsofo guta cinye shaban 14 tsoguta cinye shaban 1333 bi ma'ana kakuna man kalita fi na nawigiya shi da gutsun wani yi ko man na kalita fi na naga ga sheikh abdurrahman bin nasir ibn abdullah ibn hamad Ali sa'adi ai eh, dana na mamanna nan ai eh, ya ji ga unaiza ya gube muharram 1307 after Hijra. a sheikh abdurrahman nasir sa'adi babu fe laidin amma kamin gwegi ya guwa na baban wa janjali Zuma wucin ya gi wuci ko ne ga hamad na nga dun yau ci fe lulo makanta arun fe ji katulo fe ji katulo un ji katun be man ji ka kai mini abo man ga ibrahim ibnu hamad ibnu muhammad ibnu jasir na man ji katun tafsiri be katun hadisi be usul tafsir gangani be mustalaula hadisi biyu mini man wujo ademan ne ga sheikh muhammad ibn abdulkarim ibn ibrahim ibn salih a shablina wọ́n ji kàtó fíkì òbí usulu tó kàtó luga biyu mini ya man yunjo bi ademan ne ga sheikh salih ibn usman ibn muhammad ibn ibrahim alqadi wọ́n ji kàtó ilimi tauhidi gani biyu to kàtó tafsiri to fíkì to usulu ji to kàtó lùgà na ne man wuce kwanan nasiru nasiru a ji katun gani bai gana mini man yi wujo man ne ga sheikh ibrahim ibn salih ibn ibrahim al-qahtani na wuji katun ya tauhidi gani biyu mini man yi wujo a a sheikh muhammad lamin mahmud shinkiti wuji katun ya a tafsir to katun ya hadis to katun ya ilimi shi ya larabci gangani biyu wuji muhammad lamin shinkiti na ne muhammad lamin mahmud shinkiti man ji wazi mu ji liman mu feji utuba mu maje library mu ci koko don kiyan kusai mu na kulita fi shekan sarauni na a sheik abdurrahman nasiru sa'adi lagun yi zana yi supervisor ya makanta ne ga almahadin ilmi kiyan unai zauna littafi na jukana ada littafin bajatu qulubil abrar amma da littafin tawdihul kafiyati shafiya amma da tanbihat latifa ala mahtawat alayhi alwasitiya min almabayat almunifa wan ba littafin taysirul karim rahman fi tafsir kalam almannani wan ba littafin manhajus salikini wan ba littafin alfatawa asadiyya wan ba littafin da kakai a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'di wọ́n fẹ́ dùn àtsaka tun tún wòye èyí àṣìbẹ̀wútẹ́ àṣekà abdulrahman nasiru sáàdì wọ́n jẹ́ àjèlí na wọ́n jẹ́ àjèlí ya thirteen seventy six minigi makantu wujọ ma àṣekà muhammad ibn salih al-uthaymin rahimallahu aljami da minubu yi wore kede ewa ga yanzu jibutu ya ce za mu ya ce za mu de bo ya ce za mu do ba ce kan dondo e zamu lami to e ko ngoro na lulu aljanna na e bona dokun dondo e za wangiji al'ada ji be shahawati ji be shubuhatu ji wa rubia har zan do ci ji e na tuna wunde foundation wanja zan do ci din adin luwa be shawuji ebo jahilcio ko ebo zaluncio ani zando cha ceci batan ceci ga nasullaha fa ansakum anfusakum ulaika humul khasirun idza ida ba ceci batan ceci la ci cha batan ne ga zai ji gaji hasara ne amma idan ji san tutun daga alien nabwa sai zaje ji mini zai di hankali na a ci maɗo ga ya asara na ga asara na na mawa jiyan doro biya za fali ya sai asara gan be za a dila da ina a ci ɗo ga yana daga ya ji hacin gaga wacce fato ya ce na ajin e biya wani gada wani ebo ga zango ci shi eh mai jalugwa ebo da wa alkiyami a ramu lugwa ebo da wa lalli lugwa ebo da lagwa sifa gurushi ebo wanci gabu ya caka to ili tafi bari na bismillah bai ke mafari man ga saidan ladina tajannabu subulan rada wa tayammamu liman azilir ridwani saidan ladina tajannabu subulan rada wa tayammamu liman azilir ridwani سيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان man ga sa'ida alladhina sa'ida ade mawo alladhina jama'a ji tajannabu abe ya subular radabi ko ya lakaji na wata yamma muli mana zilin riduwani a da Balo ya ko ina ladaje yarda ya cina na na ya sali wunci ko kwanin na ke dai zulu biya bai ko na ga jin asara ne e zamu lagu sun ko na ga jun lo yarda so yi na e kon dondo na nga shetan ga lami ga so e ko uchi chicho ne zu ga lami to e ko uchi mare e zamu lami to e ko ya ne za feji bu ta tura manu na e lu ya bendoro ne ga jun lo e ko e na ne e zamu lagu sun dondo ne ga jun lo e ko e mi aljanna na ngo ne ga la da kiyo eh yarda coci mu ga malaza di aminci mu ga malaza di emowo ezule tunde ji ulugo mu lagu sun tuguru fiulo ezule ngbe wuli mulagi ntara wuli mulaga bushi wuli kyara mu lugwa ke makaru eza mu lamini wuji shagala gangan biye ne shi wajibi gan biye ne shi mustabi ne amma kwa sun tabiya kirkije ji amma biya gan biya tabiya da ji. wale gan ene ga laza je yarda ceci ne zudu jire sa'idan ladina tajannabu subul rada wa tayammamu limanazilin ridwani sa'idan ladina tajannabu subul rada zai ja biya bai koya lakai bai ko de bai na zaunci ya de mo wa tayammamu limanazilin ridwani a ci dagwa so ya kona laje yarda ya ce na yi ma'ana waɗiya da shirka ya na shirka gai zalunci na ga zalunci na inna shirka la zulmun azimu wacce wa su tauhidi gangani bi addiniyar musulunci bi ma'ana waɗiya gangani bi kafirci wacce wa da su addiniyar musulunci inna dina inda Allahi al-islam lalle ya bayan cece na cece a gona ngai musulunci wa biya be fasikanci wace kwa sun goro wa ma biya gangan be bidiyo wace kwa sun kwe muhammadu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu e kwa mi dana goro e gajin ya mitu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili e ga da lagwa sun subulu je ma ne kwe bidiya jin be gabi be kwe ceci mu yo ko ene ga la da lo alijanna ne zu ana maga alaza lone ne zulu biya gangani biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ngala ta tadkhulul jannata ta tuminu ya alwa aljanna sai ga imani ji wala tuminu ta tahabu e ma fe zai ja imani ji sai ga wado ji awala adlukum la shi idza fa'altum tahabbtum ya ga milan bacin wuye ne guji ya fe ji na afshu salama bainakum fe ga sallama shi ba ta cin yabo ashe wa ga sallama ji mini musulunci budan imani mini ya musulunci budon e zama fiye lofi kirki nga mala aqida ya ahlus sunnati wal jamaa al iman qawlun wa amalun wa i'tiqadu imani e gun yo be tun bi aqida we be be tuguru me kebe e tun dede wayo ko ene magai e tun dede ne zulu du ya gangani biwi ke shirka ne. ke zawuna wa ma yaktul mu'mina mutamidan fajaza'uhu jahannam zane ga mu'minu be diga ngane ga e, ga gbe za uci ne jahannama mine mine jeje ne daga biya be ne biya be siri anabi ga ishtani musaba almubiqati e biya be ku to ji zalika ne ya mafari shirka ya bati sihiri mine ya tunye da nawa biya be na dukiya e kuji an Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yakuluna amwalal yatama zulma lalle zai je gidu ke ya kunji be zalunci na innama yakuluna fi butunihim nara ina gibba kwa bonan ina sai launa saira ma da ina sair e za mu lagin tarawun da ke ga mana lugwa ke na nimanci lugwa ke yi lugwa ke kulo kujin lugwa ke fi lugwa ke bu lugwa ke lugwa da makamancinsu e za mu ke yule gwanu daga lagwa mu. katin ko ya abe ego ga ta ya labaru wa tukallimna aidihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksubun e za mu fulo pikirki o mo da be za kirkiji kacho ga da da be za dide yiwa be tira mo be ko alkiyami الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل اذا ta to addini e masoyu e ga zu chule zu wali e ya macho ko jigani ko e bogo Allah kiyaye mu صيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان بيتنا بشهدنا فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان فهم أغايزا نجي أخلصوا أي بإخلاص أجيبو تيتشو في مشيهم إذا دابوا متشرعين بشرعة الإيمان إنما أجي شريعنا إن الله متونا غاي شريعة إيمان كي نبانو نغاي لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول فهم الذين أخلصوا في مشيهم أغاي زيجي أي بإخلاصي ديزن دابونا نغاي كيو نغاي لا إله إلا الله متشرعين بشرات الإيمان yana haji shari'a na gai imani na gai muhammadun rasulullah bi mana ba wa ebo ngole kai da guba na gwanna e zaga wujin boto e zamu ke yulamitu ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e tundondo dondo ne zaga lo mo lo boto ci bwana to ci e tundondo dondo ne mai zaga ke ya lo ku ga lo boto ci amma wala bi tu sunna ne mu do na to ci agwa e bogo e tun afi go ci asi shira ci ba ga agu wa ga ji boto ci o ma kya mi tu sunna ne bi ko faman kana yarju fali rabbi falyamal ko amalan saliha zani ga ba mun ga mun gube church na lotun kirki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada mun ga le ndo pa church ba che ben ibada mu amal amalan salihan ulu jide de be sunne wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ulu lobo church annabi sallallahu alaihi wasallam ga church ga ana agna shuraka ni shirki church ha kun ke da je le pa mun ba ci da ruwa ebogo ga ji ojibo to echo ka ce ku alkiya mi ade aga gan lada ze lotun kirki na wade lada egbo na oji egbo na ojibo to echi bo endo ne la ga ji na ojibo to alali ala lillahi dinul khalis ezu jimbo to echo gajibo za njo mo gajibo ali ayo mo gajibo aje awo mo jibo to echo egbo fo na to ga egagba na oje gagba won ti to echo lugu jibo to echo ikhlasu gbokari wallahi tallahi klasu boka umake zo inji ebo na kando ce zabe lawa ga boto ya ci bo wajen alalu ji boto ya ci bo wajen inna mala malu bin niyati wa inna mali kulli imrin ma nawa faman kana ti jiratu ila Allah wa rasuli fa jiratu ila Allah wa rasuli ebo go zu ji boto ya ci wa maga ke jinde amituba wa nabi ngama labidi ya gyan man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa waraddun zana ce be da lambari no madda bashi bali ana ganye da su addini musulunci a duniya ni gama la imam al-imam zinjani ar ra'iyo ne ji ra'iyya lani daura ya fayo ko ki ce ra'iyya تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا أنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شيد التنزيل لعلك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو العقل أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم أليم آلم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر الإمام الزنجاني تدبر كلام الله في قبائل fejin lura yin ga ya ce cewa ta midil khabar mu lami wato hadisi ngole Mutu shirin ina bishiya tu imanin ha? Wadda Ankaro yana laifukan asarar rayu ɗoro, na ji tsada na biyu tuzuma na galamitu rayuwar tun mari, wa kuma muƙinan Ana wa kula kallafin, wama woyi kini, woyi bai imani, kede zando na ji bali gina nina, bi ƙarfin haki walak zai bi yin aji furguye na tu gaskiya ya yi miji hankali, wanda ya yi ma? ngoji gani ko challe ba maga loza ji zandu la rayin wucici ina wa lami tuna ngai fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ye ga de challe be tiyen do cho ye ga ji ula je bashin be tu ci gangani be tu wa qila lana ruddu ila Allah amrakum idha ma tanazatum litanju min al-gharar aw ittabi'u ma sanna fi muhammadun fata'atu gurtur dir ladhi andala zubur man ma wura iya na mashinin ko mai buraiya ko ne ta bada baiti bai da hakuke ra'iya wakila lana a rodo gan rodo ilallahi amurakum lamari ya kpata ya gaji wuce ba da tuto ya ci iza mata na za tum le tanjo min algarar gaji ya le ba ne boye le ga gwa daga alaka awi tabi o ma san na fi muhammadu ko ya mutu ya ne bai da sunna ya ne muhammadu na fata'atuhu turdil ladhi anzala zubur ebo ne mi lato ali muhammadu tsoye ci na tili ta fi jina tsoye ci ji da gangani biyu yi wa ngole omo la mi otu sahabi ani biji yana ba wundoro da be sahabi ani biji be sahabi man do ci jiya ngo ji gani ko ene ma be zamani ani biya nan a galu jadini nan na mai bana dini musulunci agumya ni وما لم يكن في أصلهم متعارفا وجاء به من بعدهم ردب الزجر وفي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر وقع جيان wajin bo tsoye ciyo wa mun ga ke ji wa kya mitu sunna annabi un ma goye wa ga la mitu sunna wa daji ka to litafiyan sunna ji akida sunna lit un fi litafiyo ko ku fi wa العبادة الكبرى ابن بطة عبادة الصغرى ابن بطة شر سنة كاد أهل السنة يلا لكاي الشريعة يا الآجري الوجات في بيان المحجة يا الأصبهاني كو اعتقاد يا مثل حديثي يا إسماعيلي أجل السلفي أجل السلفي صالح ya nya muhammad tayyib ibn sa'd al-ansari a gidan su salaf ashabu hadisi ya asabuni bili ta bi kakai akida yasu ne fiago un ye jiwo le zai won lokura uma ibe jemi uma ke ibe to nisu saka ma wallahi zanu ji alu suna uma ibe naji e ba kibo e ba no wa le usulu polisi likali bata yi kafiri lauya bata yi kafiri zando na je ku shi gona shi wallahi wani sunna yin na wuyoko wani kiyayen wani sunna al'imamu barbahari mun fi ga wallahi kalu fulani sahibu sunna a ga gaza na yi alu sunna hatta ta shi tamiya fi ki salu sunnati kulli ka sai salu sunna ga kuma yi bayani wuyoko وما لم يكن في أصلهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر ta na'am al-imam sa'di rahimahullah baitin ya tace wuce ga وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان الديان هم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم zaun ci gai allazina zane shi banau atutula da manazila sairihim matsayin zandaji bainar raja tsakaniyar kauna jelo ba to ya ci wal khaufi gangani da sun da yani ya to ya ci wale babon nan na kuwa kala da tsakaniyar lamar gubo al khaufu wal raja ne minisi fayin na gaza gwanin eza fe jera rajawu ke rajawu eh kauna ke zai je kauna je no sawa da madariju salikin bana manazili ya kana wudu ya kana stayin ya ibn qayyim unga ga aji bayani ya wai karkashin manzilatul raja ke rajawo ba guyo ko raja'u gai wa ja raja'u ma da kiyo wa ma ja alkhawfu fi sifa zakirke zando ne da nan aja fecin lamar guba ba nale e ba rama ya ceci a mai lofi kiriki amma eke sudan a biɗe tuna lo ceci bai gwa mu eke sudan ceci bai ajin azaba mu eke sudan zoba bi an yi mu wani ina alhaufu wacce ake da kiyo wacce ne raja'u e ku e tune zalo ci ja jin na doku na guyo ko fa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan saliha zani ga ba ga hungu be to na lo tun kiriki wala yushrik bi ibadati rabbi ahada mugale fa to ci ba ci ben ibada mu min yana lawa ga mu raja'u je muhimmanci na inna allaha la yaghfiru an shiraka bihi ga firu ma duna zalika liman sha ce ce fa zai unga shirka jina amma nga zunubi ndo ce za jiwa ji shirka nuwa ba to cin fa zai, ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam unga zane ga jiri kyade zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah wa annabi Muhammad mai fici na zanna da aljanna Abu Zar ga annabi wa in zanna wa in saraka kan wa da cuciya annabi ga wa in zanna wa in saraka kan wa da cuciya Abu Zar ga annabi wa in zanna wa in saraka kan wa da cuciya annabi ga wa in zanna wa in saraka kan wa da cuciya rajma an fa bidar kishin na dana nusu sayar raja annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man shaida la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah kalimatu alqaha ila maryam ruhun min wa anna aljannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu allah aljannata la ma kana min amal zan don don ga jiri ta da zai wajibu ta be gaskiya na sai allah annabi muhammad mai tuci annabi isa mai wucin ya ci aljanna mai gaskiya ina mai gaskiya nan ce shiga zane lalaga da aljanna ya tuna walo nan wuro annabi sallallahu alaihi wa sallam abin lokun da liyani ya zalla ila ila go sa ma za wucin a ce annabi ya labari annabi ga ya usama ya wa usama usama usama aka tarta ba da an kala la ilaha illallah wa yubu bayan wala ilaha illallah gana ga annabi wale gungu ga nuli le bi ko wani ne wasu na sun diga ala Allah shagarta an kalbi a ta ta lama ya amla Allah wai lu ya biya wato da ko ga ku gaya ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة كي وابلا الله ونغا بيا وفوالي كيامي نو ngole kai zage no tungegi unce deci unce wuza wuce ji fasikanci na biyu laula lalya na umar lalau na e ji amfani fawar kiyami ko umirtu an qatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-sala hada karshe hadisi wuce e bogo jaraja e zadata ci banu isra'ila jan waza shi tun wata 99 wuce ga gaga tuba nga shek bi ga zai zije ilimi ga felu ba sa ne ji buta na ba ne ji ba da mu da ilimi anu nga mu ya za shi tudi ni un ba un ga ji tuba so kwa fabi nga ah! hare za ni ni hare shi tudi ni so kwa fabi ona nfi ya guza wuce biyu ma guza wuce ne sa shi tu nfi ga zije ilimi ga a felu ba zai zando ne da ilimi ne nga mu za shi tuba ga wa ji tuba nga wa ji tuba atu ba ni coci a fabiyoyi amma juje ba goyi bune zade da jaga gabo da da kirki ya shi kan san ji buta ya coci ba goyi da ji buta ya Allah biya mu caji haje bai ko sannan ma da aljanna kun da rajawi na karuwa mini karuwa karuwa shi zamani bani isra'ila wani wato ya shi gifi coci ma fabiyoyi e zaganye egun ya ce kogo mu je lukiya bo coci fe fabiyoyi ta ta kishi nan wai lawa garraja udan bo ko zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ina ya za da mu wanda ke fi adu jihadi wanda ke fi adu jihadi wanda ke fi adu jihadi har sahabe a ta kuti budu e juto ko annabi gan la tuinu alaihi shaytan e galugwa shaytan e galugwa shaytan ma. zunama mi annabi do ga zanne wasu ko mai watu chu ne yau lasisi a gada fingiya amma galugwa wa shi shi wanda ya bata kuji musulunci wa madiyar rajawu a ga anabi ala talanil mushirki wa gula da ke mushirki ja anabi ga inni lam ub asla an atutu tugan bi ambula annabi za ja ba ta kiji nan na lawa garra jawo is very very important ga ba kauna bi rama yato yaci ma la takna tu min rahmatillah ga ba kauna bi rama yato yaci ma kawa ga le zaye ye tun da gi we wuza we ji buri we ci we ji liwatu we ji kaza kaza Bak na nẹyìn gan ngbula tubu jin nga tuba di church afabi wi tubu ilẹ lai jẹ mi an ayo alimu minu etuba loba church paate ya emu minu yi. number two njẹ ọtọ mọta ji tuba njẹ oji stick faru okunju step juru rọ bẹkun ina oka nika fara risili sama alekum idirara wẹẹm didi kun biya anwa ni wọn bẹni ni wọjà alakum jẹnati wọjà alakum anhara. number three njẹ ọtọ mọta nẹ njẹ tukiri kinu etu ne yagwo wọn achẹ na. wòye ó tó ne mu jẹ́ àjẹlí náà ẹ̀rọ ẹ̀fẹ́ bàgá fara ẹ̀ e ní chọ́ọ̀chì wò ti fáwọn lu yín. fi hayi na ó mẹ̀yìí tì náà lọ fábì fábì ẹ̀zẹ̀jì ìbẹ̀rẹ̀ ayé òfin tàjú òkè ẹ̀zẹ̀jì àjẹ́ àjẹlí adé náà. kó kó jẹjì ìdẹjọ fẹ́ bàgá fara sọ̀kú mi sọ̀kú fẹ́ bàbá mi bàbá mi. àwọn tó mọ̀sí bá lọ ti di ìjọ ń ko? kó ń santi ń blood pressure ju dààmú wa batan daji ju batan kaza ju batan kaza ju wuje accident wuniki ekanju ejun do ci jadeli batan da jiga dingo le wa fe kule fifiya ma yusibu almuslim min nasabin wala wasabin wala Amin wala gam illa rufi'a law bi daraja khutabiya nu khataya endo ga je muslimi to egbanyi to razana to batan hata to kane juna wa fe ju daraja basu ko ma fe fi ya. bai bayan suka kabari biyan nke fin doci ya yi wo e fa alikiya ne ake bebe ko zanne ga ga gwata ya kuranu atan gugo ku ga ga gwata ya azun atan gugo ku ga ga gwata tayan anabi ya atan gugo ku ga ga gwata ya e jina unto de na wajiki atan wayugo da sauransu e bogo wa le ga ne jin waji zanne jan amfani fa alikiyami awo to me fa alikiyami ga dabe zanne ku ga ni pata escape wa ba to chi won fa won we furu madu na zalika lima yashawu

ebe ko fiye jere jawo ahlu sunna shi mai ga bidiya bata kafiri a? ko nga le ani bisa sallam ga alumo jabi agin 73 kullu afin nari kullu afin nari wuncin wai lawa kullu ku farwa atalul waidi ga yo mini muslimi ga ma dan maqalatul islamiyina waqti la fil musallin ya bula san la shari litafi ya cin firaku yau firaku ne bata musunci wannan musunci ya bu alwafi yabo na yi sallah jire wakti lafil musalli wa musalli na da bo lalata ana o musalliya Allah kiyaye mu هم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان ولو تأكيد الخوف فهذا سنة ولا تخافوهم وخافوني إيجا سودام يسودمي ezu dia da sura ya bare zaka kem na zo ba dai yinare ani bige za to lo tigi me ajine na be kube ajine na gan zirayi niya fa yasbi ku alayhi kitab litafi gashi joyi fa ya amalu bi amali alina on chalo yi na on chalo na ganci wa inna rajul idha ma adabo la ya'malu bi amali tu gimi na wa fielo ina da kyu ne na wa ga zirayi niya fa yasbi ku alayhi kitab chalo tuji mina azinu ta gadan wal yanda sun yin ko annabi sallallahu alaihi wasallam in ga zabe ya zabe shi liyan wa ga zabacu ga wallahi la yaghfiru Allahu li fulan so ko fa be zaka zanya so ko kadi ga fartu lawa ba to amale mi fa be tuna motu ne mai giya mun da su inna eh e za da kabari a joga kabarore man rabuka man nabiyuka wa ma dinuka zana goga na malaika munkar nakir zija za a daga baba dan wa annadan dan wa wato bogi babu ebedu na ajima ganin kabaro kijo yusabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya mi ga da matsayin wucin ki ayi jami ne da su inna e fa alkiya mi ga da biya ni bi ga gidi ga to baki ko amma to sun e da yadda bana ni bi ga sabatu zillumullah fi zilli yawm la zilla illa ko church ya zanu ci la ka fi wuro fo alkiyami na ko wuro ci bo wa dan ka yidi bo wa dan go le da sun nan go pa e bo mi mi aforugo sirati da bo fo alkiyami pa ti maga da go ga wa minkum illa wariduha ko igu da go ga fo alkiyami zanu ci ga za go bo zanu ci ga ga kwa zanu ci agwa ke sama jonne zanu ci agwa ke biya ba zanu ci agwa ke bi zanu ci agwa ke dundufe nan ke wayayi no ngwe ba ga nare efa alkiyami adabe imma wada ni imma wada aljanna ga fari kun fi jannati wa fari kun fi sayiri ki to boye za da logun kun je da su inna e bogo su e fi pa enena su e ji ti isabi la tashghilanna bi aibi ghayrika gafilan an aibi nafsika innahu aiban menu ne tukatani wala tashghilanna bi aibi ghayrika ga shagala bi aibu zanwaci gafilan waya yaladan an aibi nafsika aibu titacin ma inna wa aibani aibu babu ko ran shi shi shingan a te ji bara abi gwamnati yau amma haza ne ci ba ta ku ji musun ga zamu ci ji bara abi gwamnati ya ene ci ga gine za shi shi e tun gwamnati ku lo ti de wa lo aje ndo tun gwamnati wonde wa atumi ndo tun gwamnati wonde wa shi masin ko ade wa shi mota nje lo tun gwamnati ko wonde wa jiyawo e tun gwamnati gwamnati abon ke de o ti la pa pe mi do ti da tun ko gwamnati ya waza ne ke shi shi to gune fi maka zan ke jewo ke lawu ya ke laji katun ka muka katun ja ka certificate go shi mutura ke go ta ke da wato ya gwamnati go magan wuce ji bara ga gwamnati za mu tine mu shi afi ka fero li gwamnati ba ga lawu shi kai kafire ba naji bara ga gwamnati ya mu ci wa daidai bara irin na tsogun abun nan media man kalali ya fi ya kafi zani ga ga yuga kafiri na fakadi ba biya ahaduma ila be shi shilani wani be ga nan. mi nga mi kpɛɛla n fela itu bata ka fere ni mi ga nga ye bɔne ye tuji nga ee eh, amu wali kuba ye wɔni za awo amu wali kuba za mani anabi <laughs> eh so sai na wufe bai ci katukaci da suku wuci wane gaga alasu fil adati asali al'ado ibatu wa boji wa boga jima inda gwanin su gabe gan aramu an ce so yin so ya wuji to wuji to za ku fura nga tu ganno amma ngo ni na waga ni ji no le problem daga wucin waga na da mata ya annabi don Allah kiyaye mu ya daga ya ci cin wani tsoyaci ne da hikima ya tsoyaci da adalci ya tsoyaci no le wa fede da sun tsoyaci ma fede rajawu ya tsoyaci ya daga tun da je lo in fi cin le zunubi mire in fi ji tuba in fi ji istighfaru in fi daɗiya ko nga fe le tiwe ma yanzu maga tuke shi lo suku wufu de ka ne ga tsoye ci duwa wulu fe da zane ga gona e go fe jije mutakani al khawf ya rajawi e bono ga ya fa al khawf ko ga ji kharijiyu wa maga ya fa rajawi ko ga ji kiyo wa ga ji murji'a wa da tatacin kun fi umurika kulli ga mutawassitan adlan bila naqsin wala rujhani baitin ya guni ci manga eh wal khawf da be dasin li dayani ya tunai al khawf dasin ad dayanu Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna gaza gba fa al kiyami ne ga dayanu bai tiya gunici وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن هم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن هم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن هم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن هم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن wa hum aga izana shi mala al ilahu qulubakum ce ce ma she bi widadihi bi boye ya ce ci wa ma bi widadihi boye ya ce ci wa ma mahabbatir rahman bi boye ce rahmani na lole nage ga manzilatul mahabbati wa bi ne ga manzilatul manzilatul mahabbati ilimi suluko ne eh matsayi ne ga ga tiye boye ce ci wani

wale gan ɗaya eh, dambo ne zagaye ji to ya cafe jiki nan to ya cafe wa zanen mine na waga ji to ya cafe wa wannan amito anabi kul in kuntum tuhibuna Allah ya ga wa to ya ci fatabi'uni ya mitumi yubibukum Allah to ya cafe wa ibn rajab mufe ga lauka na hubuka sadiqan la ta'tahu wena we biya tsaci na wena we biya nabi na gayi gaskiya ga mitu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ebo na zane wa zane wa da mitu zane wa wa ko ebo na al ata'a wanda mini amaratu wanda mini al wanda mini alama al mahabbatu wa wazo mini ne zagaye ji ce cha fe wona fe dokun be pipa en ce ci wa zakirin Allah kathiran wa zakira zai je fato ya ci dokku na to baji to an zagi shi wa kuruni azkurku ya fami mi afa anabi gan la ya zalu lisanu ka rutuban min zikirillah guntarawe nga kunke abu mukandoro wiye ko be pipa to ya ci mini yana oge ji coci a fiye wa wani ga fiye gniya kan coci tuma tilka hududu lai fala ta ta duha dokar coci dole ga gugama annabi sa sun ga alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat la hunna kathirun minan nasi lole alwala wal barau istatu kaida al mahabbatu wa ga wazo wubo to yace wa maga na zafo wa na zafo to yace mumini pata ya gido jayo wal mu'minu wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mumini pata yaji gido jayo ko church ci ga innamal mu'minuna ikhwa mumini shi afiya sai ya giye doshi anabi ga almuslimu akul muslim musulmi ya giye musulmi uyo anabi ga la tanaje shu ko e ga sheta wala bi ba dukkan alaba ba de ga sheta tiye na zanu cha shani no ma e ga fe jesu mata ojima e ga fe ben gun be doshi ma e ga pate wakibo e gbo ye wa doshi anabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n ti fọ̀rọ̀ gẹ́ mùsùlùmí yá yìí ní wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu amma ga waza huwa to yace an tuhibba mar'a, la tuhibbuhu illa lillah wa ga waza huwa soko wa an takra wa an yakra yahuda fil kufri ba da iz an kaza wallahu minhu ya zamu fi nun fonnin ga aje bada kafici ba da tsoci ga gwani nan wale ga zan ja ga martaba martaba ade zaji da bone wa wa fuli ya bo soko na sahabi annabi shi a tabi'u na shi tabi'u tabi'i na shi ngole ko ba zane wa jiki wa je buyeya ya? Ebo na mi tusoci emi gunci gurgudun hali e da shi ma dabo khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a alo tu kirki amalo dede wajla ya lawo waji sallah wa fi

ba bo shi ga bo to police yi gafi mo to soja yi to lauya yi to likali pata bai ga ba gafi aji wanja o miji da yago wa wa gorgodon guru na gaji na ma na fa gorgodon kiyo jeje na aga jina guru etin kaidan shari'a ati dia zaji da boganci aji kai imani bi ani muhammadu ya sasan aji kai aji to musulunci an ga za zan ji wa na na bofiyo yahudi nasara mushriki majusi ko da makamancinsu wale wala tafsili na nga sunna je jiyo na magayi adalci alul bidaiji a sun ya fiye na dan bidiya bu amma kuka ke ajin adali ligan kuka ajin adali kan jisu a ke yi funuwa magudi sa laibo kibo bo hakin mus ne ke layar launar na dan biwina e da gun na ali alisan no ci ya tsu sai na ali jimadi sallah ebo kibo ebo musulunci na kedan bi ayi nan ya zabe shi shi gan gaskiya ka da ju ba mun ba gafara yu biyani kilo de ganga soju amma ga soja ba ta yi kiyo kafiri a ce shiga hadisi ne laka soja kpata ka hadisi wuce gyare ajila zo to shiro to kilabu nari hadisi wuce ta zuwa ku maga ta zo so lati ya wa kin bele nuke ta zuwa na feda jin na shagon no zai je da na kpata na dangi a toji to na ji sufi na to na ji force na kpata, ai walo e, e gumi da yi e ja sallama aga jaji laga ya funa maga ji janaiza sai ji lalace shago ga da albarka rayuwa gona mu ci yi ebogo be careful eza gangan national id card go zandu one go go ne da o da ya zandu ci ma no ta account banki wani ene ga gyo ne ashe zai da mu kufuru wal kufru indakum khilafu shuyukhikum wa wifaqukum fa haqiqatul iman kafirci bai bu an ga alali mai yabo idan muka dai imani ila ga shishi nga Allah ya kpata kafiri amma ake da kes bisu kun da ga ake da hore mun ja da to ko tare jiga court li kali ake an da to midali kali le bozo ka me ba lo ni ye wonne ba so bro ala la zad no to bogo woga ji sunna ji ta ce ilimi ila ga gawe ga zan do ce ku da gun ba ji ko mu Allah kiyaye mu na bago endo na ga gan wabe to e ci na ga ga da jiyan wuce ma waga a waza wubo to ce waga a nubo nubo bo to ce eh gabe kabilanci ji gabe asobiyanci ji wabe kabilanci kai zaga igbo ko yagi ko tv ko ibidiyo ko kenci ko kiyo wanda ga musulmi wa fe wau kai zama ga musulmi sai zama kai zama ga nufanci mu yaje e musulunci a fe nan go na ga kayi da ya musulunci al'ubbu fillah wal bugudu fillah o mo ga shi shiga wai waza wai bane manya wai wu wa mai nuna bai bane maya wai nugu a eh da ga da cewa babu gaskiya cewa wazo fahimta na za ku fi shay farudu ila Allah war rasul na magai wai wasu, ko na magai wai watu ciwo ko ayo ko ta eh da ga da cewa babu gaskiya cewa gingan wanda ya zando ya gusiyo a wuji ma kullu khilafin ja'a mutabaran illa khilafun lahu hazzun min an-nazari a ga zage zutu ba hadisi madana hadisi yan muzari ko yayi zage zutu ba yayi zage zutu ba wato ibn kai ma je ce tupa zo guli dafiyan tufar lodu dubo ila madana gimi ga zage zutu ba wabi ai mamaki na ji fo focewa ina mi fe wu zan ci katu mi ci ga zan ci ga tu sunan shi ya ciye ko to suna gutu ya mini suna shi ya ce ce wanda ya jiga Allahu wanda ya jiga Ar-Rahman ne fike lato gwabati kilo ti la gwabati o ti ji oro nga nga ga Allah bu ga suna ya ce ce e buga Ar-Rahman ne mu ci kiyo mu ci sifatu ga ne kuskure walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah kiyaye mu bai tiya gutu ci man ga وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان وهم أجايزا نجي أكثروا أقول لنا من ذكره أي باتوية كان دوندو أجا فيجي أذكاره to ya layu to ya lozu fi sirri to su soci wani ilani to gbangba wani ahyani to kan dondo wale manzila to zikiri dana ya zaje bukata yana na kan dondo waga da ya gbafo fe pato waga da ya gbanyo fe pato ko ebo na pipa ya to wani la'a fe zuwa ya ji alijan na oyaza. za pipa ya to ya ci wani la to ya ba to dan to ya alladhina amanu ya ne ja imani jinan uzkuru la zikran kathira ya fiye pato ci sarawi ya fiye tun coci wa sabiu bukuratan wa asila ya fiye tasbiya to ci to la to lozu zan do ci ba annabi ga annabi inna shari'a al-islami kad kasurati alayya fa usini annabi shari'a musulunci ne fi musulunci wanda kure amma annabi jin wasu ya ci qala annabi ga la yazal lisanuka ratban min dhikrillahi ga kunkiya wani gwagin tarau kan don da wasu fato ya ci askaru a miya ba alhamdulillah laziya ya na ba da ma mata na wai lai nushur askaru ya a lele to bo haji wa ba kulu allah bre bre bre na so lozun ba ko kaga ji bata ma ya biya bismika allah ma mutu wa ya hun kamin tinniya ba shi kenan ba wa ga da shi batawa askaru da na wa ta shi batawa askaru da na ko wa gadan shi wa azkaru dan wa gadan wa azkaru dan wa gudan tuce wa tu mota wa tu mashin ko ka wa da mota ga ko wa da mota wa tu mashin eh eh ibn nufi da giye a ga yagan wa cin alu kin ba ko ko wa le ga azkari nin dole babon no da wa fon wa gadan shi pato wa tin shi pato wale mamaki pato azkari ne yanzu jiya lawu sun fuji na magai sunno azkaru ya sufiji dokun don dun ja no chale ba amma ne ke yi daidai ba suna sa shi ke jin bayani ko e bogo sufiya yi sadil fati sadil fati duwa amma su zatu ibrahimiya na lona za ku ji bayani ani fala salatu anabi yo dana ne je gina salatu na dana fasara salatu anabi madana yo wole ngwe lagu sunna sarawi abe ga anabi gan ani sa sallam fiye gan sabaqa al mufarriduna al mufarriduna ya sabe ga wa al mufarriduna zai ya al mufarriduna qala ni ga zakirun allah kaseeran wa zakirati da ya tuce ci dokun saron to ba yi ton zagi na manyan sunna shi allah ga azkaru cizu mabwa nga malali al imam sai kalita fi amalul yawmi wal layla al'imam ibn sinin ke ka littafiyan amur iliyon wa laila al'imam nawawun ka littafiyan al'azikaru ابن تيمية قال تافي الكلم الطيب ابن قيم قال تافي الوابل سيد من الكلم الطيب كو الإمام الشوكان قال تفت الذاكرين ابن باز قال تفت الأخيار ابن عثيمين قال دور الثمين من أذكار ابن عثيمين جار الله قال أذكار طرفي نهاري بعد يسن المسلم يا القاتل بعد تعرفنا نونجي ما يسني كمان اتكيبو يتيان أذكار جو تا ebogo za mu ce to a shin gale zai jin azkaru Kano ga gaskiya wani ga wannan abiya ya sufi haka zai da bacha ebogo zikiri jiya na ya ta zo wa ga da ta fi yin manhaj alil haƙi ya sa'adi fi labaiti na jibi. ga wa kun dhakiran lillahi fi kulli halatin وليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله الأرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دينا وآجلا وإن ياتك الوسواس يوم يشرد وكن ذاكرا لله أفز عن باتيتنا في كل حالة حال دندو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فليس لذكر الله وقت مقيد ذكر يتوشن دي لوكت ناتونا بمعنى بيبا يتوشي حالين دو نو قاد دي ذكر نواغو وجون دبونا ونجا عشان ونجا قو فيو وين غن نتو توزما فذكر الله الارش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد بيبا يتوشي wẹ̀lẹ́ gbẹ̀yìn kí abo wẹ̀lẹ́ dààmúwa kí abo ويجلب دينا وآجلا وإن الوسواس يوم يشرد ji to buwa ji gaji mamaki maza nuna tunaji wai gbai da ya ne fa'al kiyam dubi a da alijin na lawa yaya wabi hacan wabi ne wai mamaki ga wuce nan za nuna ci gashi shi nuna ci manga e gi wuce kwa shi lombo en boko wuce kwa ta gife shi ayo ni mazina ci yaji e ga rajiman bilge bi otun e ga na ore enu je dalili wani ko sashi ye gi wuce ne moto ji boko da nuna ci musulmi gunan bugo wani ga gada mota wani ya ɗaya zifu nan ba fi wufe wu wufe kpere, ɗaya ba ne, mota gada nan ungu nan wufe jikiya wufe mun ba ɗaya wufe da ungu wani ga ya ci vi wufe ɗuki ta next wufe bu wufe da ungu a lesu ne musulmi zanu ya ci ga zato ban goya ma fe luza ci fanu ku fita ni na to a yaji na ga wasu ma ji don nore wani madda wace ji taskiya le ga wali ga gayi za su kwa goyi ba da wani kane na wajewa galuwa tabi yahudi ya luwa mafa yahudi ga ga zanduwa luwa aljanna sai a a ga layar kullal jannata illa man kana hudan aw nasara ko ga nanu na wallahi wahid ba ga ga zane ya giso ko ya ga mai ga mai ha so ko to ko wa gana bai tiyan ku tsayin cin ga yataqarrabuna ila al-malik bi fi'lihim طاعاته والترك للعصيان يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان يتقربون إيه، وطنبا إلى الملك لبطر أماني بفعلهم بيتنا جلون طاعاته salatihi ya ce alam ya latu ce wa su a ce ci lugwa ya tuna zaun ci ya eh, watan ya ci e na ce ci ga gaji na eh, lalo tu farilla lalo tu ya ci lalugwa kemina annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce ci gan wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratu alayhi wuji watun babe ba mi tsoyaci akun ne mi aji falila ta ci ubona wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili wuji ma akun kiya ma fi watun balo ba tsoyaci be nafile hatta uhibbahu har tsoyaci afi waza wuci ashe wale oge waza tsoyaci wawe fe lotun yen falila oke ola nafile ojiyan bi omo lara amu oluwa ko Gbogbo àgbà tó ètù wáwèé feji adalci wa haka situ inna Allah ku muqsitin ya feji adalci to cewa zai je jin adalci na wago aga to cewa we wago aga to kirki kan wai muskana gi feji feji continuity bi mfu wa feji wolo kan donno ahabul amali lillahi adumuha wa in qalla etna ba to ci ganin ga etune daga felo kan donno nguji wa kan wai die gina sofa ne kurano afi gba fondu no feji sofa ne uchi amma fondu feji kokoro na wodi oji so chafe ama wa chogeza gutu gutu wa gba fo ni ore ji ngu ka ba ku guba wa ya ti che o ji olo egboro ba ngo le won Nigeria yebogo etno felo felo tukiri kina to che wa mo to che go lo lugwa no lo ti kiyo lo lugwa be te gutu abachi فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤية التقصير والنقصان فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤية التقصير والنقصان فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤية التقصير والنقصان فعل الفرائض yatuyen farilla fari eh, farilla wannan fili, da jijin yatuyen nafile da abugun nga yi na zane shi ji kan dondona ma'aro ya te takasiri wannan kusani ma'a pambabe royati takosiri aja fele ga ake tun ba na ceci wa ga aja tuna wannan kusani a ta da fili ga yana yana ceci wa na yaya adu wo dogun nana nga ezu ji kokarin fulo fiye farilla sarawi kem na ce ci betu cun yawa nan wa mo fiye lo fiye na fila sarawi amma fe ke fili ya gogo gan ma badna ka ka aka ibada tika ibada na ijin yawo na tun hutun matsayi na ce ci waga ijin tuna nga mala nga mala bi sallallahu alaihi wasallam ce ce ce ya ci zaja nasrullahi wal fath Wari aita na sa ya duk na fi ɗin Ilaya Afuajaa, fasan biye. Ya hamdu robinka wasu ta gafiru. Nasarar yan ciwon da bi, fatan za ajiye laka da ajiyar, yan musu coci jama jama. Fai ta tasbiyu aciyar a cikin wani wani fara yan ci yawancin, yawancin na na yana tuniyar da yawa a nanan ciwon kan fara. A ma kibo Ruyatu Taksiri ya fi gaskiya na coci wa bai mine miladi tu matsayi wuce amma coci dai jinna ni coci guye ni annabi sallallahu alaihi wasallam ga wuya nabi wala adri ma yuf'alu bi wala bikum mabiya na ji bai mina mabiya na ji bai yina annabi ba gafara ba coci kan dorore annabi gan wai ba gafara lokacin wai gazu wa gazu 70 70 adwani kin na dana ruyatu tafsir wọn nukusani ebogo ato farila lo akin yato yaci ci akin yato yaci ci jibuta yato yaci hakula ala libadi an ya abudu wa la shiriku bi shay'a hakki yato na tatiyan ujo na ajibuta yato ta magala ndo pato yaci baci mo mini hakin yato yaci ore ai mutu to yaci re ati wallahi ai mutu to yaci re mini hakin yato yaci su da yato yaci re wala takhafun wa khafun gas na masu da yami mini ake yo coci a yagbe coci re wala fale taukali mu'minun coci ga mu'mini je yagbe mini ake yo coci coci bugin wuyi ba dore gala gan zan do cha shi je coci be tuci wuyi anabi da ake ta tibo akin ya anabi ci ai imani jibi anabi anabi ga la yasma'u bi fi hadhihi umma yahudiyun wala nasrani lam yu'min ladhi rusultu bi la kana mi ashabin nari zan don do a wasa akwai mi anabi muhammadu wuce aji imani duniya ya sun gafe da mini gimi na yo mini ake anibi na tati ibo na ilami to anibi imi ga lagaza ndo cha ye falla tati anibi omo ene ma anibi ga la ne ile igwo wa ma ta kuma rasulu fokuzuhu ene tu shiga la ene gaji ya go ma na kuma anu fantaku ene ma ga le lugwa ne gaji ya biya ju mini bi anibi ona tati ibo na wa wa bi ga mun ciwo wa wa bi ga baba wa wa ne bi ga manyawe wa ni biga tita cin wato la yuminu ahadukum hatta kuna habba ilay min waladi wa walidi wa nas ajmain ya za da min ebo ne imanu agumina, gumina sun ga wa mi ganti ta cin be za mu jigan be za yi bayin Min ki ani bi na ta ci ibo no yiga ji ibada yi sani biye ani bi kuzu anni manasikakum ani bi ga sallu kama ra'aytumuni usalli mina ki ani bi na ta ci ibo no celle baga alwayi ila ga ili da kicho ya cigo ki anabi gan wakila la naru du ila allahi amrakum idza ma tanazatum litanji min al-gharar mina ki anabi na ta ci bono iga la ga zanu ci hashi joya ya anabi ma la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli e ga shi shi ya ga zanu la shi joya to ci ba tu ci mare mina ki anabi na ta ci yi bono yi waili me sunna ya anabi yi mai ga sunna anabi sheba ibn anabi sa sun ga balligu anni walau aya e ba mi wure anabi gali balliga shahidu minkum alghaiba zana addabo min e bonun ya zana dambo an e bago ilawi sun ga nasarawi min akin ya anabi sa sallam na tati bane fin wa anabi ci ili anabi be mutunci yi ja salatu ya anabi inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima omo ga shishi wa mu ba ya kai imani da shi ga biya biyu wa wa bone la mi tuka za wuce ne wani za ne waye bone le za wuce ga ni ji wa e bone e za wani ga won kan gaskiya ko Allah kiyaye mu ake man cewa shi cin wa ka dara buka Allah ta budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana to ji foro gaga ji buta zan do masayin wo moji bolo bolo ya manci shi zan do ci ga nabi ga nabi zimi aji bolo bolo ya de mana ku na dos nu sahaba ta nabi ga nawe ga sannan zibi nabi ga nawe ga nawe fe wuci fe biye be ma ga ji to ma ga gbuye ma ga nu to ma wato tuwa da a mai na shi shi, shunga zami a ba ta wa kudu musun shato to mu amma wa mu lafiya ne min ga yawan ne son zuciya ki mu mu ya jin mu zai kene jana kai wale ga bane mu mu mu ne ngo ga a da philosophy dun ci dabo ko wal kufru haqqul la thumma rasulihi bi shar'i yazbutu la bi qawli fulani kafi ta ki so ku ya bi hatu shuyi be shari'a wani tabbatar onji be gaza da cin yare man kana rabbul alamin wa abduhu kad kafara fa ka zu kufrani dan ceci biya ne bi gai kafiri da ne gai kafiru a kiye mi a anabi ga an tutu yi mai za ta yi ta ga giyo ya waji wata kusa ya zata sai ta ga fatu fo ya wafa wala tadribil wajha ga dun fiska ma wala tajur illa fil baiti annabi sallallahu alaihi wasallam nga gafe ya yi miri kashi mu la tadribu ima Allah e gafe wuji za gi yan coci ma za mi wuji ya ilimi alqur'ani hadisi tauhidi da da lawa la litafi ya afi agba wanda ku za gbe na wallawa aka da waga da hutuba wajin jin ma bo shi? wa fe ji wa fe brief malama ne ga hutuba nin bo ba Ba shi kenan ba ka sai tindo ci na ga di amfani ayya to fi di amfani ma yanna ga Allah alkhairi biya wai hakki abu ta ce mu al-Imam al-Bukhari ke babi babu talib babu jibu talib rajuli alawa mata babi daga wajibi wo wallahi limi wa sami wo shiga ni be wushin zagi na waga dene imi jo to e be di akita te wo e bo ne ga ba gi ne zagi do ci shi zuma boy fine gobe don wai moto tun ha ya a to de ta ce bo mu ami tubeji ko ya mi tubeji ko gagbo yema fewa duki wuda da lamini wa kuma ko zani unga ga oga ji unga oga unga gadame unga lugu gadama bata kin da jaci e giyo ji feji na tarbiya wa mur ahlaka bi salati wastabir alaiha zami oji ja foro be sallah mo la kuro ji tibo bata filul faraid wa nawafil da bu unga shi nore e tu farilla ji walo maru yake tafsiri ila ma fike fili gan unjinja amma ya shishi. shi wale gan

ọmọ tó akin yẹn mọ́kọ̀tì yìí tó akin yẹn kó àníbi sáà sí yìí akọ̀ dìlú sọ̀rọ̀ tó lùkà tó méjì méjì gbà kan bí èbí èkó fẹ́tẹ́ sọ́bẹ̀ ègé yìí bá nù chafẹ́ ntà sẹ́ èkó rẹ̀ ègé rẹ̀ ègé tó ègé àfẹ́ bóyá èkó èkó yìí èjì fọ̀rọ̀ èkó gàdí wà láwù ńlọ́jú ká ní akó ọmọ ní ìdámínì akin èkó ọmọ àdá àtàwídìí péjì òfin ẹ̀dá wafe da kumbe ne da gin zagi mun gangan wuje tauhidi illa lamam wale na tsayi masiba annabi ga ya ko mu akira tu zunubi me yace ma annabi zunubi wa ji wa ji shi da ba zunubi wa ji ga ku ya kawale da jin halaka ba ga bu ya halaka tun gibanin bane ga dai Allah ba mu lada bane ga cin bishin Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh